Mayar da kayan tarihin Benin daga Jamus zuwa Najeriya yunkuri ne na mahukuntan balin na nuna yadda suka ɗauki tarihin abin da ya faru lokacin mulkin mallaka da muhimmanci. Aniyar tattaunawa da sauraron bukatun jama'a ne suka kai ga dawo da waɗannan kayan tarihi. A ƙarƙashin yarjejeniyar mayar da kayan dai, ya kamata a ajiye su a wani gidan adana kayan tarihin da jamus ta tallafa wa najeriya ginawa sai da hakan bata faru ba inda shugaba muhammadu buhari ya umarci a mika su ga masarautar benin inda aka sace su tun da farko to amma umarnin na shugaba buhari bai yi wasu jamusawa daɗi ba inda suka ce bai kamata a mayar da kayan ga masarautar da suka zargi tsohon sarkinta da hannu wajen ciniki da azabtar da bayi ba. daɗin gushi ma matakin ya kuma haifar da cece kuce a wasu sassa na nahiyar turai kan makomar ƙarin kayan tarihin da ake shirin mayarwa najeriya birtaniya alal misali ta dakatar da ƙoƙarin da take na mayar da wasu kayan tarihi 116 a yayin da faransa ta ginda wasu sharuɗa kafin ta hannanta wasu kayan tarihi ga najeriya ita kuwa ƙasar portugal hukuma ta musamman ta kafa da za ta duba makomar kayan tarihin najeriya da ke hannunta idan har ta amince ta mayar da su gida.